a halin da ake ciki yanzu a birnin ibadan tsadan man fetur ya tsananta a sassan birnin wanda ya yi sanadiyar mutane da dama na taka da. domin su isa wuraren aiki wuraren sana'o'i kasuwanci ko makarantu masu motoci da babura na sufuri sun kara kudaden tafiya suko masu ababen hawa na kansu sai gunguni tare da kukan rashi da kazamtar farashin man unguwannin bodija oje bere agbowo orita da akwata da ni ziyarta da sanyin safiyar yau kofofin gidajen man man na garkame a yayin da wani gidan mai ɗaya tilo da ni gani ana sayar da man kama da naira ɗari da goma zuwa naira ɗari da ashirin kan lita ɗaya layi sai iya ganin ka su ko yan bumburutu kakar su ta yanke saƙa inda suke sayar da man cikin galan akan farashin da sun ka ga dama haka zalika manyan titunan unguwannin dubai road makwalla da aka saba da samun cunkoson ababen hawa wannan ya zama jifa-jifa ga wasu da ni kicibis da su a wani gidan man suna ta ƙoƙarin samun man. Na di crown, I cost me headache. I don't spend less than three hours now. Ya ce ya share awoyi uku amma har yanzu bai samu mai ba kuma hayaniyar jama'a ta sa shi ciwon kai. People are suffering here. So we have to buy fuel. Shi ko wannan mutumin ya ce mutane na wahala don su sayi mai yanzu suka gama fada don neman man. I want government to find the solution for it. Wannan mutum ya ce yana son gwamnati ta shawo kan lamarin. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu fitar da man na reshen jihar Oyo, Alhaji Razak Rahim cewa ya yi. And the majority of the party depot don't have enough fuel. Majority of marketer buy at higher price from a private depot in Alhaji Razak Rahim ya ce yawancin masu rumbun man masu zaman kansu basu da isasshen man kana da yawansu suna saye da tsada ne daga masu man a Lagos. tsadar mai a wasu sassan najeriya da ya zama abin nan da bahaushe ke cewa ta leko ta koma hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya